To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Uh, Allah taimaka mana ya biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarman da lojudi imam al manzo na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To, jama'a masu saurari na kun ga na saka wannan video da wannan hoto. Uh, kaman kadda malluma ke karanto mana suna gaya mana cewa ya kamata musulmi kuma a samu musulmi masu adalci a yi adalci akwai wasu a cikin musulmi suke zuwa janyo fitina masu zuwa janyo fitina daga baya su cewa an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam amma a'a akwai wasu akwai ire-iren su a cikin krista aka kuma akwai ire-iren su a cikin musulmi wannan yariya da kuka gana saka hotunta krista ce an sha ana turo mini bidiyon ta irin attack da wasu musulmi suke zuwa yi mata sakani da Allah da annabi yau in ka kana mata irin abin da ya sa muka ga zama dole mu zo mu yi magana haka irin na dabura ina gani da an hango tun da farko ana magana da abin bai kai nan har a ji kisa har a yi kisan ba yanzu kai kana nan kai ka kira sunan kawai musulmi amma kana zuwa da sunan musulunci kaje kana attack mutane you are attacking kana attack mutane kuma kaje an face fa wai duk musulmin da zai zage annabi isa dai zage jesus wallahi wai ka fita musulunci wai kama irin wannan hukunci yana kanka so why would you yeah why would you uh, harassing her ya za ku za ku harassing ta ya kuke za ku zaginta. ta ku ji da ku dai ji maganan bakin ta dai kadan ku ji ku ji abin da ya faru ku ji maganan bakin ta so jama'a barka da warhaka yanzu nake tashi a bacci so i come across this comment ah, wai baban gida ko arniyar banza doron uwar cross din kai jama'a wai saboda kai musulmi ne ko kuma kana following ina sai in kisa cross ko kuma in kisa abin da zai mun saboda Allah fa, ni fa a rayuwar nan na duniya ba tun da nake da yawa daga cikin ku musulman za ku iya kuma shaida. Tun da nake ban taɓa fitowa na aibunta addinin mutum ba. Ba na yi ba a koya min ba ba halina ba ne kuma ba wanda ya isa ya sani in yi. Yanzu da ka zage ni ka zagi kuma durin uwar cross din me ka ƙara da shi addini ne belief ina ne me christian I believe in the Bible. You are a Muslim. You believe in the Quran. Can't believe in the Quran, Quranica. Period. I believe in my Bible. So just because you are a Muslim and kind of following dinner, that doesn't mean you go and you come and abuse me. fine the other time na yi mistake na karatu which da yawa daga cikin musulmai sun ce na yi kokari da yawa kuma sun fito akwai wanda suka stitch min video suka yi ta zagi na har akwai masu cewa da za su ganni da za su kashe ni yes it was my mistake amma tun da na wannan kuskuren kun na sake yin irin shi ban sake ba saboda akwai mutanen da kwata-kwata they don't understand things amma da kuna nan kuna ta waka shi ya yayi latti barazana yake kun san waye wakan arne ne shi ma kuma yana sa cross da kuka zo kuna ta hawan wakan oh oh oh oh o oh, oh, oh. shi ma arne ne arne ya ce ta wakan sannan wakan shake din da kuke juyawa ku yi ta rawa kuna murmurguda duwawa shi ma arne ne yayi so what is wrong with that an sa challenge ne a tiktok za ka iya hawa yawanci ku duba ku ga idan zan yi abu da na san cewa ya shafi addini ko challenge ne ina sa dan kwali a kaina idan ba waka ba ne ina sa dan kwali a kaina amma miye dole you must come out and what's the meaning of this zan iya zagin durun uwarka zagi gindin uwarka zagi gutun uwarka a kai amma ni alfa ba a idan talikin da zai zo zagi addinin mutum ba you people should think before doing something me haka yanzu jama'a tsakani da Allah da annabi jama'a tsakani da Allah da annabi wannan ba wasu musulmanmu wasu wasu wai masu na musulmai suke zuwa janyo fitina zuwa janyo fitina ba ya mutum ya je yana kan tiktok shi tana video da ta sa cross ɗinta kai ka zo kawai durun one cross yanzu tsakanin Allah yariyar nan Allah ya mata hankali ba ba yau aka tafi an fara turo mana bidiyon ta kadan kadan kadan kadan kadan gaskiya an ba mu magana ba yanzu kai gobe aka zo ta sa ita ma ka zake ta duruwan cross ita kuma ta duba ta zage mana fiyayyen abin da ya fi wannan tsakani da Allah da sha za ce yariyar ta zage ta ta ta ta yi zagi amma ga abin da kuke mata ta kasa don Allah don annabi ko da kuke kiran kan kuwa musulmi Allah ya ce wai ko ya suna shiga ko dodo kaka zagi dodo amma me kuke za kuna attacking ta kuna ta zagi abin abin abin ma na da ban takeici ma abin na da ban takeici Sheikh Tijani Ahmed uh, na masu ina san da zuwa ya kuke zuwa ya kuke kuke attacking ta ka je da sunan wai kai musulmi ka je da sunan musulunci ka je kana attacking ta kana mutum ta sa na ruwanka na ruwanka na ruwanku na ruwanku mutum ta sa cross dinta tana bidiyon ta ku kyale ta mana yanzu ku kun kuje kuna zagin one cross ita tashi da safi da kuna sa mata ashar sakani da Allah da Annabi wannan ba ku ke neman fitina ba wannan ya zama cewa ku ke neman fitina wasu wasu musulman kuma gaskiya za mu alkawali yau in dai wani ya zo kuka attacking ta haka har kuna mata irin wa'annan zagi ita kuma ta zo ta rama ba don wannan tana da hankali tana da wayo ba tana da hankali tana da wayo ta ce wai ita ba wani ashar ba wani zagin da wani zai yi mata har ta zo ta zagi addinin wani kaga which is very very nice ta show maturity ta show mature ta show tana da wayo tana da hankali tasho tana da wayo tana da hankali shi yasa dan Allah dan annabi wannan kashedi ne wa'anda ke zuwa yin haka dan Allah ku dena don Allah ku dena ku dena wannan it doesn't make sense ana neman kwanciyar hankali kai wala wala Allah kai comment da zaka yi ka zage ta da wani abu zaka jawo ma jama'a da yawa fitina wa'anda innocent kamar matan da aka kashe ta da ƴaƴanta hudun nan innocent ta san da komi ba an kashe ta kashe yaranta so so min haka kenan kamar matan da aka kashe ta aka kashe ƴaƴanta so so min haka kenan ta san da komi ba ba ta ciki ba ta ba ta ciki san ta san da komi ba amma kaga ya kare kanta amma kaga ya kare kanta an kashe ta just like that amma wanda ba wata zagaya na sallallahu alaihi wasallam yanzu haka iyayenta an ba su gida da mota ba ma an ba su gidaje da mota da kuɗi we should we should use our sense mu kowar muna use hankalin mu mana ku da muna use kwakwalwa muna use hankalin mu don Allah ku ji ku ji wannan fa tana zaman zaman ta ga shayi na masoyi na malam Yusuf ga kuma babban shayi na uh, Sheikh Malam Yaya uh, uh, Alsankawi ku bari mu use kwakwalwa muna use hankalin mu ku ji wannan ta tashi fa tana zaman zaman ta yanzu ku kun je kuna tsora mata ashar dan Allah dan annabi kawai ku je kawai ku je ku jawo fitina muna zaman zaman mu ku je ku jawo muna fitina ana zaman zaman mu kawai ku je ku jawo muna fitina dole ya ba ku neman wuri ya shiru ya ba ku neman wuri ya shiru don Allah ba ku neman a samu kwanciyar hankali a samu shiru ba ku ba ku neman haka wala Allah ka je ka yi zagin ka zo ka boye ka je zage-zagen ka boye don Allah nasiha ne nasiha ne don Allah don annabi yau in dai har muka ga wani wanda kai ka kai irin wannan comment har ka zage ta kai wannan to yanzu kai za mu doko ba ita ta zage annabi ba kai ka zage annabi har muka ga haka wallahi har muka ga haka cewa ga a an jani doko ga wannan bai wala du wallahi yanzu duniya ya mata shaida so nawa video da aka aiko mini wallahi balle ma wannan ma da malam Musa ya aiko mini video da aka aiko mini yana da yawa ana attacking ta ana ta abusing ta ana ta attacking ta ana ta abusing ta it doesn't make sense bai ba kuna ta attacking ta kuna ta abusing ta bai ba sam wannan wannan is out out bai ba sam bai ba bai dace ba yanzu kuna attacking ta ne domin ta ba ta zagi musulunci kuna ta attacking ta kuna ta abusing ta yanzu ku kuna attacking ta kuna abusing ta ne domin ta zagi musulunci gobe a ce ta zagi musulunci we should use our common sense ku sake ji so jama'a barka da warhaka ranar ga yayi yanzu nake tashi a bacci so i come across this comment Ah, wai baban gida ko arniyar banza doron uwar cross din kai jama'a wai saboda kai musulmi ne ko kuma kana following ɗina sai in kisa cross ko kuma in kisa abin zai mun da Allah fa ni fa a rayuwar nan na duniya ba tun da nake da yawa daga cikin ku musulman za ku iya kuma shaida tun da nake ban taɓa fitowa na aibinta addinin mutum ba ba na yi ba a koya min ba ba halina ba ne kuma ba wanda ya isa ya sani in yi yanzu da ka zage ni ka zage kuma durin uwar cross din me ka ƙaru da shi addini ne belief ina ne i'm a christian i believe in the bible you are a muslim you believe in the quran can't believe in the quran ka period i believe in my bible So just because you are a Muslim and kana following dina, that doesn't mean kowane zan abu ya fito maka baki you come and abuse me. Fine, the other time na yi mistake, na yi karatu which da yawa daga cikin musulmai sun ce na yi kokari da yawa kuma sun fito akwai wanda suka teaching min videos suka ta zagi na har akwai masu cewa da za su gani da za kashe ni. Yes, it was my mistake. Amma tun da na yi wannan kuskuren kun na sake yin irin shi. ban sake ba saboda akwai mutanen da kwata-kwata they don't understand things amma da kuna nan kuna ta waka ya yayi latti baraz yau mutum ya zo ya yi karatu alkura, ya yi karatu wai ta yi karatu alkurani wasu suna yabonta amma she wasu wai sun kashe ta ya komi kashi kashi kashi kun kashe ta domin ta yi zo ta yi karatu alkurani maimako a wannan amara mata baya wala Allah ma wannan zai iya shigo da hankalinta amma wai an zo na za kashe ta yake kun san waye wakan arne ne shi ma kuma yana sa cross da kuka zo kuna ta hawan wakan o o o o o shi ma arne ne ya ce ta yi wakan sannan wakan shakes ɗinnan da kuke juyawa ku yi ta rawa kuna murmurgu da duwawa shi ma arne ne ya yi so what is wrong with that an sa challenge ne a tiktok za ka iya hawa yawanci ku duba ku ga idan zan yi abu da na san cewa ya shafi addini ko challenge ne ina sa dan kwali a kaina idan ba waka bane ina sa dan kwali a kaina amma miye dole you must come out and what's the meaning of this ya zagin durun uwarka zagi gindin uwarka zagi gutun uwarka a kai amma ni alfa ba idan talikin da zai sa zo zagi addinin mutum ba if you should think before doing something me haka mu muna aiki da shi ku bar mu yi su mu muna yi su hankalinmu da shi mu yi aiki da shi don Allah don annabi wannan advice ne zuwa ga duk waɗanda ke yin haka yau in suna abinsu dole ne ka je wurin dole ne yau ita kaman kan da kake ganin kana da right kai musulmi ka fito watan ma ta zo tana kuka ma ni ta bin mamaki ma wallahi ni ba na ma digo ya suka kiran ɗayan eh, eh, gay wallahi ba zan taba ma digo ba wallahi ni ba na ma ke zo kina kukan ma digo ma ke wake musulman kina kukan lesbianity kan eh, ya sunan shiga tiktok wani wallahi ni na bar na bar shan giya wallahi ku je ku karata duba wani wai duba rashin kunya na bar na bar shan giya yau ke kina da daman ki zo ki sa kan facebook eh, kan tiktok kina kuka wallahi na bar shan giya wallahi na tuba Al abinda Allah ya rufa miki asiri abinda Allah ya rufa miki asiri tsakanin ki da Allah wala Allah mutane da suka sani iya mutanen ki kawai suka sani amma kin fito kan TikTok ki zo kina kuwa wallahi ni na bari na tuba ga Allah na roki Allah daga ni ba ni ba ku amma kuna son wallahi wani video na bin kunya ina da shi eh amma kuna son ku dawo da ni cikin lesbian cikin madigo wallahi ni ba madigo tana kuka fa wallahi ba na madigo wallahi ba son dawo ciki yau baki tunanin in kika mutu yau facebook kowane shekara kowane shekara hoton da kasashe ya nuno maka anniversary ka gani abin ka saka yau sabon shekara she facebook ya sake turo ya sake turo maka shi abin ka saka yau sabon shekara facebook shi ya sake turo maka shi gobe wala Allah rayukanmu nan ba hannunmu yake ba rayukanmu ba shi a hannunmu gobe kin faɗi kin mutu duniya ba wanda ya san password ɗinki daga ke sheke sheke ka mutu she wannan video wala Allah kina da ƴaƴa kina da jikoki an dinga kenan kowane shekara jikokinki da yayanki sun ta ganin za su ta ganin wannan takaici ga uwarsu tana kuka wallahi na daina madigo eh suka saka ni cikin madigo amma suna son su dawo da ni ciki ina hankalin keke wa wuya ina hankalin keke amma wannan ke kina da right ma ki zo ki yi wannan to ga wannan ta zo tana magana cross dinta tana magana abinta tana maganan challenge din musulmai ma da tafto take Qur'ani ma da wasu ba yanzu kun je kuna zage zage wurin me Allah ya gaya mana wai cikin Qur'ani malluma na gaya mana wai Allah ya ce wai kaka zage dodo kaka zage turu mai turu balle a zage Allahnka kaka zage turu mai turu balle a zage Allahnka amma ka ce kana cewa duru one cross yanzu kai ka ce duru one cross wa kai kake son ta zaga kai ka ce duru one cross kai wa kai kake son ta zaga yanzu ta zaga ita ta zaga ko kai ka zage mu ita ta yi zagin ko kai ka zage mu we should think we should think kuma mu aiki da kwakwalwar mu kuma mu aiki we should think kai ka zage mu ka zage wannan krista she ta ma ta yi zagin a'a ba ita za mu kawo on board ba kai za mu ɗauko hoton ka mu ce a wannan musulmin shi ya zage shi ya zage mu na shugaba ba ita ba wannan shi ya zage mu zo mu aje kai ka zage mana shugaba ba ita ba shedani kai ka je ka kawo wannan shedanci kai ne shedani alright alhamdulillah mun kare da wurin yan krista yan musulmai kuma shawara na zuwa ga krista wannan abin da ke faruwa shawara na yanzu zuwa ga krista don Allah ku yi hakuri wannan ababen nan da ke faruwa jama'a kuna jina in kuna jina da ke ku zana mini yes shawara na zuwa ga krista kuma yanzu mun kare da musulmi shawara na zuwa ga krista ku yi hakuri akwai wasu a cikin ku kuma kaman kan da muka fito muka yi yakin wasu musulmai a cikinmu masu zuwa hassasa fitina kuma akwai wasu a cikinku? ku da ya kamata kuma ku yi ku ku su daina preach su daina preach hatred wasu pastors nan suna koyar da kiyayya ne haka ko wasu imams kana ganin koyarwarsu kin juna ne kiyayya suna preach ya sunan shiga hatred ne haka akwai wasu a cikinku su ke zuwa yin wayannan aiki wala Allah ba zai ban mamaki cewa Eh, mun yadda akwai musulman da ke zuwa su je su yi wannan comment wurin ita wannan baiwan Allah ita ma har ya kai ta ta yi wani maganganu da bai dace ba amma kaga wannan baiwa Allah tana da wayo tana da hankali ba ta yi ba ta ce sam which I live peace I live peace we should live in peace ka gani ko to amma ana iya samun wasu wallahi christians ne amma she su yi shigan fulani su yi shigan musulmi kaga su je suna miyagun ayyuka su je su kashe mutane su yi miyagun ayyuka in suka kare ya su su su suna kuma su ce sun je su ɗauki fansa sun je su ɗauki wai revenge amma su ne su suka je suka yi wannan miyagun ayyuka suna shirin fulani su je su kwace kayayyakin mutane su kashe mutane su sace sace gobe kai in ka tashi a sha ce maka a ah, ai fulani domin kai kaga fulani yazo yi wannan ayyuka sannan su kuma ya su sun su kuma su zo wai su zo su doki fansa don Allah don annabi ku bar mu fish out all those people ku bar mu fish out all those people mu gane su miyagun mutane ne in kun ce ba ku gani ba to zan ba ku wannan example ku gani an kama wani ga wani nan ku je ji shi ba musulmi bane ba musulmi bane amma suna shirin fulani ka gansu da fulani in ka ga hausansu da maganan bakinsu da komi ka ce fulani ne amma ba fulani bane ba musulmi bane ba fulani bane amma suna zuwa suna yin miyagun ayyukan nan da sunan musulmi ku ji My name is Thomas Gideon. How old are you? I'm 23 years old. What brought you here? Uh, what happened? I just flanny talk to confuse people and calling them through phone. Uh, how much have you collected and when do you start doing this? I start this March 2022. Then from March to date, how much have you collected from members of the I collect 340 something thousand naira. So what do you use Fulani in I use it to put scale, to put on them so that they will pay us immediately. Can you demonstrate how you use you change your voice from your normal voice to Fulani intonation? Okay, sure. Are, are you Fulani right? No, sir. Which tribe are you? I'm Adra by tribe, sir. Uh, we are not hearing you. I'm Adra by tribe, sir. Adra from where? From Niger State. From Niger State? Yes, sir. Okay. Please, can you demonstrate on can you demonstrate on how you use your you change your voice from your own intonation to Fulani? Yes, sir. When I call for the first time, I will say Shalom alaikum wa alaikum salam. Shalom alaikum wa alaikum salam. kana magana da masu kidnapping ne dan ibro mu ne muke kira an ba mu lamba ne muna kusa da kai zaka ka ba mu kuɗi ko mu zo mu kwashe ka da yaranka ko mu zo mu kashe ka saboda mun kashe mutane da dama da polishawa da shojoji dole ka biya mu kuɗin nan ko kuma mu biyo ka mu kashe ka a gidanka kuma za mu baka lokaci kuma in baka ba mu kuɗin nan ba duk abin da ya shafi ka ka ja makanka when they are trying, which process do you use in uh, collecting the ransom? Account number, sir. Yes, sir. What do you tell your second victim? My second victim. Oh, Shalom alaikum. Shalom alaikum. Ina kallo yanzu nan zaka biya mu kudin nan yanzu nan za ka shawar ka biya mu wannan kudin saboda muna kashe mutane in ba su ba mu wannan kudin ba sannan kuma in ka ba mu wannan kudin duk lokacin da za a shigo gari za mu cewa ba da kai bane za mu zo wurin ka za mu kira ka mu gaya maka da cewa ka yi gudu ba wurin ka ne za mu zo ba whenever you call some people, you used to tell them their description of the clothes they wear as part of the that you are seeing them from a distance where you are. How do you usually use to get that information? So I get that information through my through my knowledge. I get it through my knowledge. I didn't call anybody that see this. I just get it through my knowledge because I'm good in information and communication. Wow. Thank you. Thank you. jama'a kun ji ah, wannan zuwa ga yan waye na kristan ne don allah ku gane ku iya kuma kuna ganewa irin wayannan mutane ba, ba musulmi ba ne christians ne haka su ke yin wayannan ababa don allah don annabi ku sawata a zamu zaman lafiya mu mun yi alkawari kowane musulmi muka ga <coughs> muka ga yaje yana attacking yana attacking christian for no reason kamar kan aka takin wannan yariya saboda yau in an je ana attack krista for no reason for no reason ka je kana attack wani christian bata maka komi ba ka zo kana attackinta kana zaginta kana kawo fitina kana kawo fitina ka san da ke wahala in ka je kana attack christian for no reason in Nigeria for no reason. She have the right, she have the right to live like the way you living. Tana the right to live kaman on, can kai ma kake living. Kaman can na kawo wata wata mara kam wala ni da ta ji wannan da Allah sa ta ji wannan video. Da yake je kina kuka wallahi na daina ma madigo. na daina lesbian thing amma suna so. yau da kika daina lesbianci nan tsakanin wala Allah ke da mutane 100 kawai ku sani wala Allah ke da mutane 50 eh, ko kuma wala Allah ke da mutane 10 ku da mutanen ku da iyayenki aka san kin taba yin wannan lesbian kika bari to shi Allah ya rufa miki asiri kika ce kin tuba ke Allah ya rufa miki asiri daga why ya ke kin samu dama ma kin zo kina ga mu TikTok kin sayar mutane dubbunai da suka gani yanzu Allah rufa miki asiri mutane kaɗan suka gani yanzu kai kin zo kina gaya ma duniya ke kin bari amma yanzu ana so a komo da ke ciki kin tuba kin bari sakar ka saka da gilal amma kin zo kina kuka kina har tana kuka har tana hawaye tana kuka wallahi na kin zo kina ke kin samu dama ma kina yin wannan ma ke ba miki ba hana kike ki bari ba amma wani ta tana magananta tana batun ya sunan shin nan eh, eh, magananta na ta na ta amma kun je kuna zaginta kai ka zo kai kai mai suna musulmi ka zo kana wai one cross yanzu ka ce duruwan cross tsakanin da Allah da nabi, kai wa kake son ta zaga kai ka jawo mu musulmi zagi kai ne kai ne fitinan ne kai ne shedanin kai ka zawo ka ka jawo ka ka zage mu amma in ka je kai wannan ababa ka san wayan da ke wahala kai kana cikin ɗakin kai ka ka ka type ne kawai kai kai typing kai ka zage shedani kai typing kawai kai zagi shedani amma ka san wayanda ke wahala to bari nuna muku wayanda ke wahalan wa'anda ke wahalan ku ga wa'anda yanzu kai kaje kai tafin nan kaje kai shigantakan kaje ka zagi cross kaje ka what me ya baka wannan what give you that goals na ka samu wannan na ka samu wannan kaje kana zagin cross ya kaje kana zagin wani cross kaje kana zagin cross gobe za zagi islam kace wani zagi musulunci amma in ka je ka zagi cross nan ka zage su ko ka je ka kawo fitina nan ka san wayanda ke wahala to yanzu ku ga wayanda ke wahala in ka je kai wannan zage zage ku ga wayanda ke wahala ga wayanda ke wahala nan masu manya-manyan motocin nan suke yawanci su suke wahala ana tsare su hanya ne kokan da ake stone su ake wulga musu duwatsu ko kan da suke a suke tafiya ana wulga musu duwatsu a kashe su a kona su kuma a kona dabbobin su a kona su a kashe su a kona su a kona dabbobin su su suka fi wahala amma kai kana cikin dakin ka kawai ka janyo fitina kana cikin dakin ka kana zaune kawai kai ka janyo fitina kana cikin ɗakin ka kana zaune kawai kai kajin yin fitina ka je ka zana mutum kawai tana video ta kajo ka zana wai durin one cross kana da hankali kana da wayo ka je kana za kuna ta wulga mata ashar yanzu ga wala gwamnati sun bar ƴaƴansu da matansu gida domin kawai abinda da za su je kan hanya wallahi wani direba na iya barin gida shekara ɗaya bai dawo ba wani direba yana iya barin gida ya je kai kwaso dabbobi ko kai dabbobi shekara ɗaya bai dawo ba wani na iya kai wata shida wani na iya kai wata uku kowane wata uku uku yake ganin yake ganin iyalinsa amma wala Allah ya je bai dawo ba ba shi kwaso ba kai kana zaune ɗakinka ka kawo problem kana zaune cikin ɗakinka kawai ka je kai comment ka kawo problem ka je ka ka hasa fitina amma shi ne yake kan hanya shi da yake kan aikin sai yake kan hanya yake wahala ya samu abin da zai zo ce da iyalin shi kai ka jawo masa fitina kai ka jawo masa fitina kawai ka kawo masa fitina kawai kana tsammani Allah ya kama ka kana wallahi eh, ban sa abin da ya sa ba eh, gaskiya ko me nayi ba na ganin ci gaba ba ganin ci gaba cikin abin da kake yi a'a ah. kana cikin dakin kana wallahi kana ganin baka yi wa kowa laifi ba akwai wani wallahi wanda kai ka jayo aka kashe iyalin wa'annan direbobi ko wa'annan wanda ba sun ka wallahi halaki na kanka Allah ya kama ka ko ba su sine maka ba Allah ya sine maka ko iyalin shi ba su sine maka ba Allah ya tsine maka wallahi Allah ya tsine maka saboda me akai kawai kan banza kawai ka je ka jayo fitina hannunka kawai ya jajawo ya jawo musulmi fitina hannunka kawai ya jajawo musulmi akwai wani comment dole ne ka yi dole ne kowane comment in ana program wannan ya zama kaman eh, kaman karuwan eh, social media ko ina ake program yana wurin ko ina ake program yake wurin krista na program yana wurin musulmi na program yana wurin hindu na program yana wurin kowa na pro shi kawai ba kuma ya je wurin ba ba yana zuwa yana commenting kirki ba yana zuwa zage-zage ne kawai yana zuwa zage-zage ne kawai fitinanne ne kawai to don allah don annabi ku kiyaye don Allah a kiyaye it doesn't make sense it doesn't make sense at all it doesn't make sense annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da krista aka yi bakace kuma aka yi zaman lafiya aka yi kuma zaman lafiya amma ababen ababen nan da ke faruwa ya wanda bai san kai ba bai gani ina ga kamar isa game kamar game kamar game ake play amma in ana play wannan game ko ku play min game kuma masu kudi mana ku bar mu talaka mu da bamu da shi ku bar mu mu talaka domin yau game wala ya zama kamar kamar wasa ake yi wasa ake yi domin kana ganin manyan nan su suke wayannan wasa wala Allah nake ganin su akwai abin da su suke samu wala Allah su akwai abin da su suke samu wanda ce da suke samu to mu talakawan nan mu aka fi kashewa amma sha samu wasu wawayen talakawa wasu wasu shashashen talakawa da su kuma ake amfani su je suna irin wa'annan shigantaka soyayya a ah, wallahi ai ina son sarki zaki wallahi duk abin da sarki zaki yayi wallahi wani na daidai ne ai wani kaza shi da sarki zaki sun samu wani bari ya je ka dora masa ashar ka sa abin da ya gama mu Ah, ai ina so malami kaza Ah, ai ni ai ai ni ai ai ni dan kaza ne ashe sa tunda ai mana kaza ko ina na hadu da wani krista shi na zage shi kana da wayo kana da wayo ko ina ah, shi na je na dole ne kai ana biyan ka wurin zagi ana baka kuɗi ana biyan ka wurin zagi ana biyan ka ana biyan ka kuɗi ana baka albashi in kai zagi in kai zagi ana biyan ka ana baka kuɗi to ku bar mu yi su hankalin mu dan Allah dan annabi a wannan shine iya sakona na, zuwa ga musulmi da kuma krista shi yasa naga jama'a na son su yi magana na so mu saya haka naga jama'a na son su yi magana zan ba da dama kowa zai iya bugo insha Allah wani ga 'yan tiktok kuma suna son wani bawan Allah daga tiktok yana son yi magana barin ba shi dama layinmu na bude assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba wallah assalamu alaikum assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu bawa ko kudin aje kan duku sabo Assalamu alaikum warahmatullahi kudan aje kan doko sabo ne ba wallah. Yan Facebook ya kuri na gyara na kuna kashe data na domin da zu kira ya min yawa. Isa eh, yanzu na kunna. Ah na kuma kashe eh, eh networking ya kun ku ya kuri na zuwa. Wayan ya cika. <sighs> Ku ya kuri na zuwa wayan ya cika. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kola. Sarki zaki suna Suleiman Haruna Dazi. Ok, Malam Suleiman Haruna, Malam Suleiman Haruna muna jinka. Muna ma a dubin gaisuwa da fatan alkhairi da irin wannan kokari da kake sarki zaki. Masha Allah, Malam Suleiman muna godiya. Gaskiya to mu kanmu musulmai dole ne zama rayuwa gaskiya mu iya bakin mu ko ba haka ba sosai yanayin rayuwar mu kamar irin misalin Niger, Nigeria, Ghana Allah ya haɗa mu zama da musulmai da kirista da kowa da kowa kowa sai ya rika a kudi da juna amma bai kamata ba kai matsayin ka na musulmi ka rika zagin addinin wani ah! na'am na'am na'am muna jinka matsayin mutum na musulmi ya rika zagin addinin wani saboda in kana irin wannan zagin kenan shi fa in ya tashi shi ma ya hasala addinin naka zai zaga kuma ga shi kuma malamai kullum suna faɗi kullum suna gaya mana cewar kan mutum ya sake ya rika faɗin manyan maganganu akan wani addini ma wanda ba addinin musulunci ba saboda shi ma wannan in ya tashi rama wannan magana zai faɗi ta kan addinin musulunci wanda dai magana ce wanda ka gani kai ka fara janyo ta kamar wannan maganin bidiyon da na gani na matan na ka gani shi wannan shi ya yi zagi akan cross hakan a zai ta da tana da hankali ta ma bata mai da mishi ba irin martani abubuwan da ya yi ba haka ne ana jina ana jinka ana jinka bismillah <clears throat> ana jinka yawa to kenan ya kamata mu ma musulmi mu gaskiya bisa bidillahi mu iya bakin mu iya kokari da zama wanda ba musulmi ba mu san irin mu'amalar da zan rika yi na rayuwa haka kawai shine ni ma na kira dai to mun gode mun gode ba Allah Allah ya saka maka alkhairi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh lafiya kala yar uwa ya sunan ki daga ina ke kira ina kira daga Niger sunana Hajja Kisa. okay Niger sunan ki Haja Balkisa. To, Haja Balkisa muna jin ki. To, farko dai ina gaida ku kullum nake abun eh, ina favor ɗinku. Ina bin ku amma ban taba kira ba. Masha Allah, mun gode. Allah ya saka miki da alheri. Eh, Allah ya saka muku da alheri Amin. da kuke yi. Amin. Eh, Allah ya kara lafiya. Amin. Allah ya shi zamani. Amin. To, ni dai batun da nake son yi kaman kan mu musulmai mu ba su hanya su zage mu. Very good. sosai duniya kana zama da mutum kana so ya girme ka kai za ka fara kama girman ka in ka kara girman ka ka gwada mishi wallahi kai addinin ka da kake yin nan yana da abin ga yana da girma bai gwada maka ka zage wani ba kenan ba su samu hanya su zage ka haka ne kuma an gwada muna addinin mu ya gwada muna muna iya zamna da kowa haka ne kenan bai sa za mu gwada musu abinda ba addinin addini bai koya muna ba kamar mu ne muke bude waɗansu hanyoyi da ke sa mutanen duniya da ba su san musulunci ba suna ganin musulunci kamar abu ne da bai kamata a shiga kikin shi ba abu ne da akwai eh, violence kikin akwai waɗansu abubuwa kikin duka musulmai mu muke gwada musu wannan abubuwan duka mu ne muke farawa haka ne ba mu fara ba haka ne mun gwada kanmu correct mu correct ne zaman mu da su correct ne abinda eh prophet mu ya gwada muna haka ne da waɗanga abubuwan duka da ake yi duniya bisa musulminki da waɗanga abubuwan nan duka da ba a yi su ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne eh. na'am wannan eh. gaskiya ne karshe magana na dai mu haraba da kanmu girma don a ba mu girma kanmu mu wani don ka a zalunce mu Allah ya saka miki da alkhairi mun gode sosai haja Allah ya saka miki da alkhairi mun gode mun gode mun gode alright ah asantullah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh malam sarki kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana kure daga nan kasar libya kure daga libya okay muna jinka gaskiya ya kamata gaskiya kamar yadda ka faɗa mu musulmai ya kamata su kiristoci da mu musulmai ya kamata mu aje hankali mu bakin mu shine a shanan mu kike kona mu idan mun tafi gaskiya kowanne ya kuri ya faɗa abin da zai faɗa ne ya san abin da zai faɗa wallahi idan mun sake bakin mu shi ke kona mu gaba ɗaya mu mu hakuri inda kasa ɗaya ya haɗa mu masha Allah masha Allah masha Allah to mun gode Allah ya saka maka da alkhairi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira to malam sagiru ibrahim a ah, muna jinka masha Allah kuma ina godiya ga kai karan kanka abubuwan da kake gabatarwa wanda shi ne abin da ya kamata mu musulmai ne lura da shi hakan don musulunci ya koyar da mu yadda za ka zauna da abokin zamanka hakan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmi ba da gudawa da sauran mutane da yawa idan muka duba mu a karan kanmu musulmi ma idan kai abu gashi ka aikata laifi idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya duba juma'a sai ya ce me isa mutane suke abu kaza hmm. domin me kar ya tozarta ka a cikin mutane ba zai ce maka wane me isa kai abu kaza ba har kai da kanka kaji kaman ma ya kama sunanka haka ne subhanahu wa ta'ala ya hada mu zama da su ba to zaman lafiya ba zai yi ba domin me ba mu isa mu rabu da zama da su ba tunda Allah ya riga ya hada mu da su haka a karshe na godiya ga malam Allah ya kara zumunci Allah ya ba mu zama lafiya amin amin amin amin ya rabbi amin sumani amin sumani mun gode maka sosai mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode jama'a ku hakuri ah, ok salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum ok wani maji kama ba wani dama Wa alaika salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sarki zaki barka da yau. Barka ka dai kola ya sunan karga ina ke kira? Eh kana tare da Muhammadu dan Nijar mazamni kasar Libya. To malam Muhammadu muna jin ka. Eh to ni abin da zan kira ga musamman Hausawan mu shi Bahaushe ya doki kamar addini in ya fahimci addini sai ya doki ya fi kowa ka gane ko. na'am ya kamata yadda ka fahimci addini in ka ga wani ya kauce ma hanya ba ta social media kamata ka biyo mishi ba ko cikin jama'a ka yi mai fatakarwa ya kamata ka keɓanta da shi wala Allah zai fahimce ka amma mutanen mu sai ka ga wani ko ilimin baya da ba amma yana ganin wani ya dan kuskure za ya zo ya ta doka yana talla yana nuna mutum ya kuskure ya kuskure wannan irin shi shi ke kawo matsala musamman mu gaskiya eh hausawan na Nijar gaskiya ba mu faye irin samun matsala haka da Kirista haka nan sosai ba ana samu amma ba kwarai kamar irin su Nigeria ba to ka gani gaskiya hausawan mu bai kamata suna yin haka nan ba Masha Allah mun gode Allah sai. wannan wannan baiwa Allah wadda ta yi ta yi eh, bokal yin nan gaskiya wallahi na yaba da halinta dan gaskiya Ah ta yi kokari ta yi kokari sosai ne kuma al-inna ta zagi wani addinin mu ko ta zagi Allah ko ta zagi annabi ka gani shi shi na ma kamata ma a kashe ba ita ba na'am shi ya ja mun wannan abin na'am kenan kamar yanda ta zo ta kwaji ko da wani abu ta yi na wanda bai kamata ba da ya kamata ya bi hanya inda magabta suke haka yanda za a bi abin cikin ruwan sanyi in ma ya kai da a ɗauki mataki na za a yi ɗaukan mataki saboda ɗaukan mataki ga al'umma wanda bai fahimci ma addinin gaba ɗaya ba ko bai da ilimi zan cewa mai yawa yana ana samun kuskure ciki haka wallahi to hakan gaskiya ni ga ya dace mu dinga hankuri in mun ga abin da bai kamata ba kaga kamar yadda ta zo ta gaya maka kenan ire-iren mu ma in mun ga irin wannan miskila muna iya zuwa mu zo mu gaya ma ku da an manya sai ku doki mataki yadda ya kamata Allah ya sa ka da alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola a ah, maulana ne a ah, ah, dan ware binciki to muna tare da kai malam usman Allah taimaki dan wa alhamdulillahi na bude facebook yanzu nan sai na ga wannan program din yana tafiya na na kuma a gaskiya ina da abin da ya kamata in ce bai kamata na shiru akan abin da zan faɗa ba masha Allah masu hankali wato matsalar da muka samu har waɗansu suke batanci wa musulunci na'am ba kowa ba ne bata musulunci mu musulmai mu muka bata addinin musulunci Allah ya saka maka da alkhairi na'am kuma bahaushe ma duk da wauta irin tashi cewa yawai sai bango ya tsage mm. sannan ka dangare zai samu ya shiga an haka ne haka ne sosai sosai to sarki zaki na yi wani program kwanaki da nake tambaya wai menene ma ummul aba'isin ake wani mm. wanda baya cikin addinin musulunci da zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali Hmm. wannan abin tambaya ne eh a ina ya samu ah to <laughs> <laughs> na'am yanzu sarki zaki kai hmm. hakuri eh sai in zo in same ka a gaban ka ina zakin matarka na'am kai ka san in ba tsautsayi ba to kai ka bani daman ne haka haka ne in ba tsautsayi ba ne ya kawo to kai ne ka bani daman na wannan abin na'am wato addinin musulunci wani addini ne da ya fi kowane addini kauki shin zamanin kakanninmu iyayenmu da suke su suke zamaninsu me yasa ba a samu wannan matsalar a cikin addini ba to kai magana ko gaskiya me yasa saboda suna girmama kansu suna daraja ta kansu kuma suna daraja abin da ake kira malam haka sun kuma san girman ilimi mm. to matsalar da aka samu da farko sarki zaki ta ce jahilci yanzu shi ya zama ilimi ilimi kuma shi ne ya zama jahilci na'am na'am na'am yanzu jahilai waɗanda ba su isa su tsugunna a gaban wani malami su yi karatu ba su ne suke ba da fatawa a cikin addinin musulunci hmm, na'am ka gane magana ta ba na gane na gane na gane sosai sosai ai na shiru da mu jika da kyau duk mutumin da to cewa bai san abu ba kuma aka ɗauke ku a matsayin wanda ike ba da bayani akan wannan abu dole a samu rudani a cikin namari na'am sannan kuma ana samun waɗansu mutane waɗanda kamar misali sarki zaki eh sani na ne sanin kanka ne akwai waɗansu musulmai da suke fitowa kansu tsaye sai su kalli wani babban malami a cikin addinin musulunci sai su ce mai jahili na'am kai ka san da akwai sosai sosai sosai idan an zagi idan har musulmi zai iya buɗe baki ya zagi irin waɗannan malaman me bayar da kofa mm. daman wanda ba musulmi ba ba mai expectin din ya kare wannan mutuncin wannan malamin ba na'am kai da kake musulmi kai muke expectin ka kare martaban wannan malamin saboda ai su ne addinin da muke gani a zahiri to mun zo mun wulaƙantar da su muna bin su muna zagin su ya za a yi wanda baya cikin mu kuma ya san cewa mun san darajar addinin mu ba mu sani ba a zamani na da na iyayenmu da aka zauna lafiya ba za ka taɓa jin suna kiran wani da sunan kafiri ba ko arni na'am sai dai ka sun ce musu ne waɗanda ba musulmai ba ne ba musulmai ba ne haka ne ana mutunta juna gaskiya ne ya fito yana magana da mutum sai ce mai wai arni ba mutunci ba mutunci ba mutunci tsakani gaskiya ne idan ka daraja addinin ka ai daga cikin addinin ka zaka gane sunan waɗannan mutanen da ba sa sallah mm. misali ai akwai ahlul kitab na'am akwai waɗanda Allah yake kiran kafirai na'am sannan kuma akwai waɗanda ake kiransu a halin kitabi haka kai mai isa ba za ka iya bambancewa ba yanda alqur'ani ya bambance ya ce kafirai can kuma ikira waɗancan halin kitabi kai ka cewa da akwai wata magana a gurin ta hikima na'am ba zan manta wani tarihi da shi ɗayar Usman Bauchi Allah al'adu ne yake faɗa ba ce wani lokaci suna Kaduna hmm. Shehu Ibrahim ya zo suna yana lecture sai shi yana cewa sai idan ya zo kan maganar waɗanda ba musulmai ba sai shi ɗayar Usman Bauchi sai ya mistake sai ya ce kafirai sai shi Ibrahim ya ce masa a'a masihi hmm. kaji na'am ya ce masa a'a ba kafirai ne. Hmm. kiristan kenan aiko na'am kiristan ne haka ne yanzu kai kana musulmi ka kalli kiristan ka ce mai ne ya zai ji daɗi kuma ita zuciya Allah ya halicce ta ne da ƙaunar duk wani mai karkata haka ne sosai to sai ka zo kana zagi to yanzu hasali ma karewa sarki zaki ba ma kiristoci ba kai da kake sallar wani wanda yake sallah ya kalle ka ya ce maka kafi wa isira To. Ka san matsalar daga cikinmu ne? <laughs> to Allah ya gyara. Ni ina sallah, kai kana sallah, ka kalli ido na ka ce min To fa, wanda bai sallah kuma ya sunan shi abun ka. Kash. Allah shi gyara. magana ma daɗi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka fito kana ta babatu. Hmm. Shin waɗanda suke sallah wannan irin girma suke ba Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. sarki zaki a tsakanin mu musulmai akwai matsala babba ba a so a faɗa ne amma mu za mu faɗa saboda a gyara Allah sa mu gyara Allah sa mu iya gyaran yadda za a yi musulmi ya fito ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa mutum ne kamar kai sarki zaki ina girma a ciki ya za a yi musulunci ya daraja Allah ya gyara wanda ya zo da musulunci ka kalle shi ka ce kamar kai ike sarki zaki Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke malam Usman addinin zai kalli kai kai wannan da Allah ba ma komai bane mutum ne fa kamar ba to kaga irin waɗannan matsalolin sai an zauna an kankare su daga zukatan al'umma tukunna hmm. an karanta ma mutane darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mutumi sai ka girma kanka ka ba kanka yarda sai ka ji musulmi ya fito ya ce yana zagin musulmi yana zagin kirista musulmi yana zagin kirista an jima kuma sai ka ganshi yana kwana da kirista sai a zo lokacin kirsimeti lokacin da za ka yanzu waɗansu sun fito suna cewa haramun ne cin abincin arna amma kuma idan dare isu da ka ga suna lallaɓawa cire cirewa aunin wando sarki zaki sai an jima kaji amma matsalar tana cikin mu Allah ya saka Allah ya saka mun gode mun gode sosai ba su mun gode mun gode ah, jama'a zan da kira kaman biyu uku shikenan kuma da mu tashi saboda muna da program zuwa an jima insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh caller from tiktok yeah. eh muna jin ka ya sunan karge na ke kira Muhammad Sharif ne ina Kaduna okay Muhammad Sharif muna jin ka kana da kana da permanent WhatsApp number da ake kiran ka da shi eh akwai WhatsApp akwai WhatsApp eh shi kan en Facebook suke kira na a'a bari baka number yanzu rubuta kasar Allah kan magana ta WhatsApp number yanzu zai dauke TikTok din waran kira ka ta WhatsApp ba damuwa gashi kana ji muna jin ka yi magana Um, wana na a facebook ina albarka na gode amma ce maka tsanani ban taba ji ina jin haushin arewa ba sai a wannan lokacin a tiktok to so na ga abubuwa da yawa abinda musulman mu suka yi wanda bai dace ba annabin mu ma koyar da sallallahu alaihi wasallam ya za a yi kristan ta fito tana kasuwanci kasuwancin magungunan gyaran jiki kasuwancin magungunan aure ku zo kuna zagin da karuwa ya iska ah! kafira it doesn't make it doesn't make sense wallahi sarki rana sai da mayariyar nan kuka haka na shiga lafiya na zage musulman gaba daya wayyo na ce muku bari Najeriya yaushe ma musuluncin ta shigo Najeriya shekara nawa yanzu da musuluncin ta shigo Najeriya kafin musuluncin nan ta shigo cikin Najeriya ba sai da aka san da Christians a duniyan nan to har ku za ku zo ku har ku isa kuna da bakin da za ku zage wayansu Allah ya gyara abin manzo Allah ya rena da yi ka san hada fadan da aka yi kuwa ka san mutanen da suka hada fada kuwa mm yanzu yanzu ka ganci ina yadda ko na'am yanzu a TikTok akwai wanda ya video irin tsohon fadan da aka yi din nan aka yi tsohon video aka kashe mutane sai ya dauka ya sa a TikTok sai ya rubuta a a Kaduna ana fada sai wani sun ya dauka ya rubuta ya dauko tsohon fada sai ya sa sai ya dauka ya ce Lagos ana fada wallahi kuma duk ƙarya ne ni gidan mutanen mu ne

gaskiya ne munirat mu da ta muka zo muka yi program ta so wai ta bar musulunci waje mata ah, san san kake bar wannan musulunci kina yi saboda Allah ne saboda wai ana ce mata eh, wai nunar rana ko me suke ce mata ne wai nunar rana ko menene wani maganganun da ba ba kai ba gindi a ah, ah, insha Allah ta dawo ta ta zo ta zo anan kamar da malam Musa muka yi ko ta sake karbin musulunci eh, eh ta sake eh musuluncin tunanin daidai musuluncin tunanin daidai wannan wannan wannan wannan wannan dai wannan ne mu ke mu muka jawo in dai wannan ne wannan bai kamata wani musa samu musulmi kana cikin wannan hali ba wannan ababa duka yawanci ana samun shi west africa ne which we have to stop this it must be stopped kuma ina gani ko game ko game ne wasu manyan suke play ko menene i don't know i don't know saboda in magana ya faru ya faru tsiraru mutane kaɗan kawai ki fitowa zo su yi magana kuma ku da ake jin ku don ku sawatar za a ji abdena shi ku kama bakin ku shiru abin na da ban mamaki ne Allah dai saka Allah kiyaye mun gode maka sosai kola mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ya sunan karge na ke kira kola ma sunana munir to a shehu na malam munir muna jinka yawa na kira ne daga kano ok malamin ne daga kano to muna jin ka eh, to alhamdulillah kai da ya aiki ya gari ya al'amura alhamdulillah mun gode mai sunan shehi na to alhamdulillah Allah ya kara sutura amin zan kai da ina da wani mai gidana da muke mu'amala da shi eh shi kuma yana buƙatar ya gan ya ji magana ka shi ne ki so a wannan ba ne zai same ka ku yi magana da shi wannan nan ba da kai kira nan nan akan wannan nan ba zai yi kira ne eh, akan magana aure ne yana son magana aure kuma yake so amma sai yayi personal magana da kai insha Allah kan wannan nan ba zai kira ne kan wannan wannan layi da ka kira ne wannan nan ba ta wasu eh wannan nan ba da ta wasu da ka kira ne akan wannan layi zai kira ne to akan wannan ko insha Allah to to masha Allah hmm. to ba laifi Allah ya saka da amin amin ta amin nagode nagode nagode assalamu alaikum

ba ka so kawai kai gaba yanzu kai ka je kai musulmi kana cewa wai durun one cross don maganin da ke fita bakin kawai durun one cross duba duba duba duba maganar banza kai musulmi ka je kana wai durun one cross na'am Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ile dai da mutane dai su kula gaskiya Masha Allah, mun gode maka Allah saka da alkhairi, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan Fulani. Wa alaikum assalam warahmatullahi sarki barka da waraka. Barka ka dai dan Fulani na sarki zaki. Ya jama'a ya ibada. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Ya hidima ya fama da jama'a. Mun gode wa Allah dan Fulani. sarki ina ta jiran guru ban same shi ba har yanzu kana ta jiran wa ina ta jiran group din ban samu ba a ah, ban saka ka ba ko zan saka ka zan saka ka dan fulani ka saka ni ba kuma sannan wanda yace zai kira ka yanzu eh ya lazimi tukuna ya lazimi sosai ka <laughs> lazimi sosai lazimi sosai To. ya same ka eh, yanzu To dan fulani na gode. Eh, to eh eh? To. Alhamdulillah mun gode dan fulani. To Allah ya saka da program. Amin amin amin amin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu yarwa. Lafiya kar ya sunan ki daga ina ke kira? Maryam daga Najeriya. Okay, Maryam daga Najeriya. Alright, muna jinki. Ah, 'yan tagwaye masu son kuɗin nan ko? 'yan tagwaye masu son kuɗin nan ko? Eh na gane su, na gane su masu son kuɗin nan. <laughs> Eh masu son kuɗi. To, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Alhamdulillah mun go. mo Eh ba kanta precisely mutanen da za ka suna irin wa'annan abubuwan ko? Na'am. Mm. Na'am. Saboda Allah ya sa da kana life ne wani bai san ka bai taba gani ba zai zo ya zage ka kai amsai kamar da musulmi din ma. Haka ne. Wannan gaskiya ne. Kuma suna amfani da rigar musulunci alhalin ba musulmai ba ne. Ah, to ni ina ni ina program shekaran jiya wani zo rubuta wai dan Daudu kawai. Nace ah, ni ne ko dan Daudu? To, <laughs> Mm. wallahi ko inda ka zai iya bi ba amma wallahi a nan social media zai iya zagin ka haka ne wannan gaskiya ne to kaga muna da su amma abu me yasa wani zai zage ka ya san ba za ka iya nemo inda yake ba mm-hmm. baka san kuma waye shi ba mm-hmm. to abu

wallahi gaskiya ne mun gode haka ne eh na samu amma shekarun da kika bayar ban samu irin shi ba na samu dan shekara 60 amma kin ce daga 70 sama ko eh. eh to kin ga eh na samu dan shekara 60 gaskiya akwai dan shekara 60 amma ban samu bi shekara 70 ba to ban <laughs> ban sani ko aljihunsa da nauyi amma zan tambaye shi ne in gani zan jijjiga shi mu gani za mu jijjiga shi mu gani amin amin amin amin ajiya mariya a ah, mun Allah ba kuɗi Allah ba mu kuɗi <laughs> amin amin amin ajiya maryam amin amin sallallahu alaihi wasallam masha Allah mun gode godiya nake godiya nake godiya nake assalamu alaikum jama'a zan da kira daya kawai ku yi hakuri daya ah kamar na bar wani kan layi ko ya ma sauka kola ka yi hakuri eh barin to eh Allah kola sun tiktok na da yawa kuma to na shi kenan zan ba biyu kawai dama zan ba biyu kawai dama ku yi hakuri da na ce ɗaya amma biyu kawai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. kola ya suna kirge na yake kira abdulkabir kace sunanka abdulkabir to ashe akwai suna abdulkabir to ban sani ba bismillah masha Allah abdulkabir eh, eh. Kabir networking ka bari mu aje mu ba wa wanda ma kaji abdulkabir السلام alaikum. السلام عليكم wa الله وبركاته وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته tare da kai bawan Allah ya suna karge na ke kira sunana goni abubakar ashiru sallau daga kano nigeria Allah taimake malam gwani muna ciki ko insha Allah Allah ya kara to ni dai ba abin da zan ce cikin wannan lamari sai dai in kara wa Allah godiya da kuma kai yadda ka tsaya baka nuna wariya ba ko bambanci wajen hada mutane a ji wane ne yake da gaskiya akan kowane bangare Allah ya saka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi ni ni ni ni ni ba dan dan Allah ya saka ina matukar jin daɗi yadda ba ruwanka da wariya kawai misali ka sa kan aqidarka Malam Ali na sarki zaki san da zuwa Malam Ali kuma an haɗe kai guje daya an zama sai mu daurin kida haka ne Malam Ali Allah ya saka da alkhairi an ci gaba an shigo cikin tiktok na ce alhamdulillah ni ma na in saurara na ji ali na sarki zaki yana ka zuciya wajen bawa kowa haƙƙinsa haka ne amin Allah sa abin da kake a mizani amin wannan shine a Allah saka maka da alkhairi Na gode, na gode sosai na gode. wa alaiki salam wa kira na karshe kenan jama'a ku hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yar uwa alhamdulillah mun gode wa Allah ya sunan ki daga ina ke kira na'am sai ya da wasila tare da ke amin amin amin ya rabu. duk wasu abubuwan duk da yan uwa suka faɗa wallahi laifin mu ne musulmai mu muke ba da kofa mu ma har wasu suke zuwa suke ci mana mutunci suke taba mana wanda muka fi so duk duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am mu ma kanmu ba mu kare mutuncin mu ba balle har wasu su zo su kare mana mutunci haka ina bin duka irin wajejen nan zaka gani kwamin da zaka ga ana kafirai wallahi yawanci duk musulman mu ne zaka ga suna bi suna yin cin mutunci to mu ma karan kanmu ba su kyale mu ba mun ma karan kanmu jifan mu suke da ce mana karuwai marasa mutunci wai ka gani wai musulmi dan uwanka ne wanda ya san in ka faɗa wa ɗan shi wannan mugun abun ba zai ji daɗi ba sai ya bi dan wani da wannan mugun abu to kaga duk wani bala'i mu muke jawo kanmu haka ne. wata masifa mu muke jawo kanmu haka yasa wallahi wannan lamarin sai mun gyara kanmu kuma mun gyara bakin mu kuma kiyaye hassada da bakin ciki na'am saboda zaka ga wani in ya ga Allah ya rufa wa dan uwan shi asiri zai ga yana bakin ciki bari ya bi shi da hassada da zagin cin mutunci haka ne to kuma duk wannan bala'in ana samu a irin mu malam bahaushe ban sosai shirya mu amin amin da muka fita kasashen waje muna zama da mutane iri ga sunan kala kala wato wato wani wani kaga in kaga lamarin shi kana ganin gwanda kai mu'amala da jaki da kai mu'amala da shi wallahi gwanda jaki Allah wani kenan ba musulmi wani kenan wani kenan wani to Allah sauka Allah sauke Allah sauke na'am wallahi zaka ga su sun rufa su asiri amma mu ba ma rufa wa kanmu asiri sai dai Allah ya shirya mu kawai amin amin amin na gode na gode na gode na gode na gode Allah saka miki da alkhairi na gode na gode assalamu jama'a don Allah shi kenan mun gode assalamu duk an jima muna da program shi yasa wannan iya sako mu kenan a iya ji a iya faɗa sannan in an ji mun tsira kenan in ba ka ba da gaskiya in muka sake ganin waɗanda ke yin haka wallahi da hotonka da eh, da hotonka da comment dinka kai za mu zo kai kai zagi ba su kai zagin ba kai kai zagin a zaman lafiya ko da a zaman lafiya don Allah don annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duba ana batun wai eh, ka duba american nan ai ba garin musulmi ba ne amma kowa na da daman ya yi ibadan shi wallahi har gwamnati yana dan tallafawa ma wurin zaman lafiyan eh, wurin masallatayyan kama ka samu masallaci ma gwamnati ma na dan tallafa maka a germany da na zauna jaman wallahi a gwamnati hannunsa ma na cikin masallatayyan ka ana zaman lafiya ba wani bambanci tsakanin wani musulmi da wani ba musulmi ana zaman lafiya ana zaman lafiya ka duba kasanmu na Ghana nan Ghana ko da yake a dan wani wani cece kuce kaɗan amma wallahi ka duba Ghana ana zaman kai ya zo ya kai maulidi ma maulidi ma za a yi ma ana gayyatar babban pastor ya zo ma maulidi ana gayyatar shi zo maulidi ayi ana zaman lafiya amma yaya Najeriya yana gane gane nan kusa da ku kusa da mu nan gane gane ana zaman lafiya tsakanin musulmi da ba wanda ba musulmi ba we living in peace to a kiyaye saboda Allah a kiyaye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh